what the US government have agreed to do is to sell us weapons and that is what we never had before. Kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta za ta sai wa Najeriya makamai da ci gaban da a baya ba a samu ba sai gashi kungiyar Amnesty International sai kakale-kakalen neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a da mana da makaman ba. Bari in baka misali dan kaɗan a shekarun 2013 zuwa 2014 amnesty international ta ayyana cewar mu sojojin najeriya muna take haƙƙin bil'adama al'amarin da ya sa amurka ta soke tare da haramta saida mana da makamai kazalika cikin wannan shekara da amurka ta yadda za ta saida mana da makamai amnesty international ta yi ta fito da rahotanni iri-iri kusan kowane wata inda take batanci ga sojojin najeriya abinda kawai amnesty ke so shine ga mun tabbata cikin tashin hankali da rikice-rikice ba sa neman jin ta bakinmu wani lokaci lokaci ma hedikwatar tsaron Najeriya daga bakin ka muke jin irin waɗannan shiririta na Amnesty International. Shin ka ma san nawa ne kwamandojinmu waɗanda 'yan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne? Do you know how many of our commanders are from the northeast? Kalaman kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan. Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar na Amnesty International. Mu ba mu taba cewa kar a saida wa Najeriya makamai ba. To menene za mu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba? Ya kamata mutane su sani akan cewa fa wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama kungiya ce da take aiki a ƙasashe ɗari da hamsin da tara. Eh amma eh, abin da shi General Azim ke cewa shine duk lokacin da kuka samu wani abu da sojan Najeriya suka yi na wanda ba daidai ba, ba ku taɓa zuwa kun yi magana da su akan cewa ga abin da suka yi ba. shi da kansa ya gamin cewa rundunar tsaron Najeriya wani lokacin ma maganganun da ake cewa sun yi din daga bakin mu suke ji ila. Me yasa ba ku tuntuɓar su kafin ku sake labarin ga 'yan jaridu? Duk rahoton da za mu yi kafin mu fitar da shi ko mu kai ga jama'a sai mun rubuta musu wasiƙa amma ba su taɓa amsa wasiƙar mu ba. Idan ma ana cikin rikici a ƙasa babu wanda yake shan wahala irin talaka wanda ba shi da kariya. saboda haka ko kana da kaki a jikinka ko mai ɗaukan makami ne don wata manufa to ya kamata dukan ku fahimta fahimta akan cewar shi talaka fara hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa kada a ci zarafinsa kada a take masa haƙƙi su abin da ba sa so kenan mu kuma abin da muke cewa shine ba zai yiwu ba a halin da ake ciki a ce talaka a Najeriya za a yi masa abu a manta da abin ba tare da wani ya bi masa haƙƙinsa ba muka ce dole ne ba yaƙi ake ba ko me ake yi dole ne a kare haƙƙin ɗan adam domin yaƙin da su sojojin suke yi ai suna yi ne saboda mutane su zauna lafiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.